al’an ji wasa bi mamanin ta zaɓi haɗin wasu naji layan ji yin amma ba a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barka Bismillahir Rahmanir Rahim. Wattafa kama a zalika Ibn Abdullah Muhammad bin Durwa. Wato, Ibn Abdullah Muhammad bin Muhammad wato ya yi ittifaki kada rijalatin maghrib ɗaya daga cikin mazaje na ainihin mutanen maghrib ila da yara a wata har zuwa ga iraki wa aka da ana bi hamid al-ghazali shi wannan bawan Allah ya karbi ilimi daga abi hamid al-ghazali mazhab al-ash'ari sai karbi ya karbi mazhaba ta ash'ariya daga abi hamid al-ghazali walamma ada ila bilad al-maghrib a lokacin da ya koma zuwa ga can garuruwan maghrib wa qara ah, fil musadamat وقام في musadara sai zai tsayu a can a can ainihin wajen kwamawa da ainihin su yahudawa da sauransu ko kuma tsaya cikin garin da ake kira musadama yufakiruhum wato yana karantar da su addini wa yashimuhum wa yuallimuhum kuma yana karantar da su a can musadama din wada alahum aqida sai sanya wa mutanen aqida ne fiqh ya lafaka hadi na lafaka hannu sai ya sanya musu littafin aqida ya tattaro ta daga gare shi Lafaɗa lafaka hannu ammatahum wato ya wato ya tattaro ta ga ainihin gama garin mutane an gane ku yayi talfikin ta domin ya koya gama garin mutane ainihin aqida ثم مات وخلف بعد موته عبد المؤمن بن علي sannan sai ya rasu da ya rasu fakalafa ba da mautihi abdulmumin sai ya bari bayan rasuwansa sai ya khalifantar da abdulmumin bin aliyu alkaisi ya zamanto yana karantar da ainihin sauran mutane wato a ash'ariyya eh, tulaqqa bi amirul mu'minin wa tulqiba sai aka mai lakabi da suna amirin mu'minin wa ala sai ya rinjaye shi wani bawan Allah ya rinjaye ga masarauta na Maghrib da shi da ƴaƴansa min ba'di bayan sa wato ya yi rinjaye tsawon shekaru yana rinjaye wata sammau irin muwahidin kuma suka sa ma kansu suna muwahidin a gani suka sa ma kansu suna su ne muwahidin masu kaɗai ta Allah ذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب to saboda haka sai ya to daula ta muwahidi a can garin magari ta sabi ultima a man kalafa gidan ibn sai ya to suna halarta jinin wanda ya saba ma aqidan ibn turmud an gane suna duk wanda ya saba ma aqidan ibn turmud sai su ringa halarta jinin shi yace idan huwa indahum al-imam al-ma'lum al-mahdi domin shi ibn turmud a wajen su shine imam sananne kuma shine mahadi al shine mahadi wanda yake tsararre fakam araku bi sababi zalika min ah, dima'i khala'i wato da yawa so nawa so da yawa suka zubar saboda wannan suka zubar da jinin halittu wanda la yusiha illa Allah hmm. halittun nan ba mai iya iyakace shi sai Allah sun zubar da jinin mutane saboda shi wannan ya saba mutum ya saba ma a gidan Ibn Tumut illa Allah khaliquha subhana eh an gane sun zubar da jinin wanda ba mai iya iyakance shi sai Allah kawai wanda yake mahalicin su kama huwa ma'rufu fi kitab at-tarikh fi kutub at-tarikh kamar yanda yake sananne a cikin littattafan tarihi gashi nan wa kana hadha huwa sababu fi istihar al-mazhab al-ash'ari wannan ya kasance shi ne sababi na shaharar mazhaba na ash'ariya kaga an yi shi da karfin takobi an yi shi da ƙarfin gwamnati an gane aka yada wannan mazhaba din idan mutum ya saba ma wannan mazhaba sai ya ɗauka ya yi rinda har a zubar da jininsa وانتشاره في أمثال islam da kuma yaduwar shi wannan mazhaba a cikin birane na musulunci ga bai nufiya min min al-mazahib ta inda aka manta da waninsa daga cikin mazhabobi an manta da sauran mazahib din a wajuhira kuma aka jahilci sauran ainihin aqidu hatta la yabqa hatta la yabqa al-yawm mazhabun yukhalifu har ya zamanto babu wani mazhaba da ya ragu yanzu da ya saba ma mazhaba na ashariya a wayannan wurare da aka ambata illa an yakuna mazhabul hanabila sai dai mazhaban hanabila asbar imam abi abdullah ahmad sune mabiya mabiya al-imam abi abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal an gano wannan ku ana kira su hanabila su ne yan salafiya muna da wannan ko bayan mazhaban asha'ira wato an kauda duk sauran mazahib sai dai mazhaban hanabila wato mazhaban salafiya saboda lokacin ana kiran yan salafiya yan hanabila saboda Imam ahmad shi ya zara takobi na yada ainihin aqida na salafiya a wannan lokaci bayan bayan fitinan nan na alqawlu bi khalqil qur'an an gane ku na'am fa innahum kanu ala ma kana su yan hanabila lallai sun kasance akan abin da salaf suka kasance akan shi la yarawna ta'wila ma warada min as ba sa ganin yin tawilin abinda ya zo na ainihin siffofin Allah la kana ba'da sab'in min min sabbin har ya kasance bayan bayan ainihin 700 daga shekarun hijira ishtahara bi dimashq wato sai ya shahara a can dimashka wa amaliha da kuma ƙananan hukumomin dimashk taqiyuddin abdussalam wani mutum mai suna taqiyuddin abdussalam bin taymiya al-harrani fatasadda lil-intisafi salaf sai ya sai zaburo ya taso domin kariya ga mazhaba na salaf mubalaga fi raja ila mazhab al kuma ya kai makura wajen raddi ga mazhaba na ash'ira an gane ya zara takobi ya fara raddi ga ita mazhaba ta ash'ariyanci wa sada'a bin nadira alaihim kuma ya bayyana da inkari ga aqidan ash'ariya wa ala rafida kuma ya tsaya yana raddi ga yan shi'a ga yan rawafil misali wa ala sufiya yana ta raddi ga sufaye fasdarata an-nas bihi fariqan kaga anan wajen ka duba ibn taymiya mai kira zuwa ga mazhaba na salaf ya miƙe yana raddi ga yan asha'ira yana raddi ga 'yan shi'a yana raddi ga 'yan sufiya to wannan shi ne salafiya bi ma'anaha an gane ku yanzu misali mutum ce shi dan salafiya ne kawai ya zara takobi baya raddi ga kowa sai mutumin da yake yana cikin salafiya din ko kuma wanda yake ya dan kaucewa salafiyan kaɗan amma ya kyala sufaye ya ƙyala shi'a shin za a ce wannan yana karanta da salafanci ko yana karanta da wani abu daban kaga yanzu misali kamar yadda wasu samari suke yi a yanzu za ka ga ba sa raddi ga sufaye in za su yi raddi ga sufaye sai ai sufaye dama kowa ya saba tattu ne tunda kowa ya saba tattu ne ba sai yi magana kansu ba sai dai za a musu raddi kawai a zazzage su misali ki yan sufaye yan iska sufaye kaza to wannan shine raddi misali har wannan zagi ne misali ya kamata sufaye ka ɗauko a su ne kalma kalma ka ɗauko sun ce kaza sai ka warware shi akan mahanga na kitab da sunna an gani su ma yan shi'a in za su yi musu rabbi sun ce ai kowa ya san shi'a batattu ne ba sai an kula su ba sai ka ga sun karkata kawai in dai kana da alaka da sunna ba sassauci kaga wannan zance na gaskiya ba ƙidan salafiya bane ba manhajin salafiya bane ibnu taymiya ba salafi ne kuma inda ibnu taymiya ya bada muhimmanci wajen raddi ga shi'a raddi ga sufaye rajji ga yan Ashagira, duk wanda ya saba wa sunna ibn taymiya zai zara takobi ya mishi raddi to haka ya kamata da awa salafiya ta kasance da awa ce shamila an gane ku da awa ce ta game komai da komai ba ta bar wani bangare ba tana raddi ga duk wanda ya saba masunna sunna an gane ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafa ya ku wanda kuka imani ku shiga cikin musulunci ga baki ɗaya. yau in za ka yi in duk wanda ya saba wa musulunci ko wane ne shi wato kamar shi raddi kuma kada ya zama to ka ba da karfi akan wani bangare ka bar wani bangare A gani yanzu kaliban daga cikin masu da'awan su salafiya ne wai sai ka ga cewa din gaba daya ba sa damuwa da sauran akidu fitinan su ya kasance ne cikin gida kaga wannan ba fikira ce ta ahlus sunna wal jama'a sai ya ce fikira ce ta me ta hazadiya ita kira ta hazadiya ita ce ta ba da hankali ne ga ahalin suna yan uwanta a gari ta ba da daga tunani ga cewa su ahalin suna ne kuma za su yi raddi ne ga ahalin suna kawai babu ruwansu ga sauran bangare wannan ba karamin kuskure ba ne zance da gaskiya masu yin wannan ba su cancanci a kira su yan salafiya ba sai dai a kira su masu fikira na mai haddadiya an gano wannan na'am fasarakan nasu fihi fariqat sai mutane suka kasu a cikin sa bangare biyu fariqun yaftadi bi wato wasu bangare suna koyi da ibnu tabiya din wa ya'malu ala aqwali kuma suna dogaro akan mangarin ibnu tabiya din ya'malu bi ra'yi kuma suna aiki da ra'ayin ibnu tabiya wa yara annahu shaykh al-islam suna ganin shi wannan mutumin shekul islam ne annahu shekul islam wa jallu hufaza ala al kuma shi ne mafi girman kufas na ainihin ma'amuta addini in suna ganin ibn tsibiya. shi ne mafi girman kufas na ma'amuta addini kuma wasu ɓangare suna biri an da shekul islam ibn tabiya suna batar da shi wato suna jingina shi zuwa ga bata wayan zuri alayhi kuma suna wulakanta shi suna wulakanta ibn tabiya da tabbatar da sifofi wai yana tabbatar da sifofi yana cewa Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah yana da kafa irin nashi wanda ba irin na halitta ba Allah subhanahu wata'ala ya daidaita kan al'arshi to suna wulakanta shi wai yana tabbatar da wayannan sifofi duk da cewa ba wayannan sifofi suna nan cikin Qur'ani da hadisi wayannan sifofi ba wai Ibn Taymiyyah bane ya kirkiro da kanshi a gani Ibn Taymiyyah ya faɗa abinda Allah ya faɗa ne Ibn Taymiyyah ya faɗa abinda manzon Allah ya faɗa ne da kuma abin da magabata suka faɗa daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in wa yantaqidu alai masail kuma yana naƙadi a gare su yana naƙadin wasu masail a gare su da minha ma lahu fihi salaf daga ciki akwai abin da yana da ainihin magabata a ciki ma lahu fihi salaf eh. daga ciki akwai masail wanda yana da magabata a ciki wa minha ma za'amu annahu kharaqa fihi daga ciki akwai abin da suka raya wai ibn timiya ya keta ijma'i in ji su ba a gari ibn timiya ya keta ijma'i ibn timiya ba ta ce ne daga cikin matsalar da suke cewa ya keta ijma'i akwai matsalar saki uku kalma daya cewa saki uku kalma daya saki daya ne ko saki uku ibn timiya ya ce saki daya ne kuma ibn timiya ya kawo hujjoji da ainihin magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu amma kuma duk da haka zai cewa ibn taymiya ya ce ta ijma'i ya saba masalaf daga ciki akwai matsala na shaddu rihal ila kabarin rasul mutum ya niki gari musamman ya kai ziyara kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam kawai ya tashi ta ta Kano ne daga nan wajen ya tanaji guzuri musamman ina zaka je zan kai ziyara kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin ashaira suna yin haka da yawa daga cikin shi'a suna yin haka an gane duk sauran aƙidu ibn taymiya ne ya fito a duniya lokacin nan ya zara takobi ya nuna cewa takobi na raddi cewa mutum ya ce ya tashi musamman don ya kai ziyara kabarin annabi bid'a ne kuma ya kawo hadisai ya kawo hujjoji la tushaddu rihal ha illa min a gani ba a ainihin da kan gari illa ila salati masajid sai zuwa ga masallatai guda uku a gare ku illa zuwa illa ila salatati masajid sai zuwa masallatai guda uku akwai masallacin harami masallacin baitul maqdis da kuma masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a nikan gari sai zuwa ga wayannan masallatai guda uku to amma suka taso masa kamar za su cinye shi danye akan haka sun kai gurman shi wajen sarakuna an kama shi an daure akan dole sai ya janye daga fatawansa to akwai masail da yawa wanda ibnu taymiya ainihin a ibn taymiya ya musu me yayi raddi a gare su kuka ce ya saba mai ijma'i na walam yakul lahu salaf suka ce wa ibn taymiya ba shi da salaf wa qalat lahu khutuwatun kathira ibn taymiya na da matakai matakai da yawa wa hisabuhu wa hisabu ala Allah hmm. hisabun shi da hisabun su yana nan zuwa ga Allah. Wallahi la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama. Wanda babu wani abu wanda yake buya a gare shi a doran kasa ko a sama. hu ila waqtina hadha iddatu atba wato yana da har zuwa ga lokacin mu wannan ibn timiya na da mabiya da yawa bi sham a can sham da kadan a misra an gane ku yana magana lokacin da ya faɗi magana kenan to kaga irin yanda ibn timiya ya fuskanci propaganda na fatanci dan a hana mutane fahimtar da awan shi amma kuma yanzu ba Allah cikin iko sai sa ga da awan tana ta yaduwa ta kowane bangare an gane almuhim dai mutum ya tsaya kan gaskiya dangane da abin da ya shafi aƙidansa da kuma manhajinsa Allah ta'ala shi taimake mu akan tsayawa kan gaskiya akan aqidan mu بسم الله الرحمن الرحيم فائدة هامة فائدة مهمة وقال أحمد بن علي الأباب أحمد بن علي al'abar ya ce ra'aitu bil ahwal rajulan haffa sharibahu na ga wani mutum wato a can ahwaz wani mutum wanda ya cika ainihin gashin baki wa zunnuhu kad kutuban ina tsammani cewa shi wannan bawan Allah ya sayi littattafai Wata haka sai sai ya sa mu hankali wato ya damu da fatawa wani bawan Allah ya sanya fatawa gaba fa zakaru ashabul hadi. fa zakaru to wannan bawan Allah wanda aka ce ya damu da fatawa sai suka ambaci ashabul hadi a gaban shi qala laysu bi shay yace ai ashabul hadith su ba koyi bane wannan ahlus sunna din nake cewa yan salafiya din nan ko yan yan hadisi ashabul hadi, ai su ba komai bane su yace wa laysu nuna shay su nan ba su yi daidai da komai ba saka su nan ba su da wani ƙima a ce wai mutum ɗan salafiya ne ko a ce mutum ashabul hadis ne ko abin da ya kama da wannan to irin wayannan ba a lissafa su a matsayin wani abu irin ya wulakanta ahlus sunna din nan fa sai na ce masa anta la la la an talatu usul tusalli an talatu usul tusalli sai kai din nan inji imam ahmad kai da kake suka ashabu hadith kai ba baka iya sallah ba qala ana take ni ne ba iya sallah ba na'am imamu amal yace kai din nake kai baka iya sallah ba ايش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقلت na'am sai na ce masa eh sai na ce masa menene ka haddace daga manzan Allah ya yi amfani da amiya shi imamu ahmad ish ta hafas menene kake haddacewa ka haddace daga manzan Allah na hadisai idan manzan Allah ya yi jada, hadisai nawa ka haddace sai wannan bawan Allah ya shiru wa qultu ma laka la tatakallam ce me yasa baka magana ne alama kul innaka la tusinu tusalli ba na ce kai din nan baka iya sallah ba anta innama qila lak tusalli gada daga atai wa arba'an an gani yace kai din nan abinda kawai za a ce maka shine ka rinka sallar azba raka'a biyu sannan kai sallar azhar raka'a hudu ka lizinci wannan khairul laka ya fa alkhairi gare ka min an amin an tazkura ashabul wannan shi ya fa alkhairi da ka rinka ambatar ashabul hadith kana aibanta ainihin ahlus sunna falatta bi kai ba komai kake ba wala to wasu shay kai ba ka iya kyautata komai kawai ya je ya ta littattafai a kasuwa kawai ya zo ya fara surutu yana so ya ce shi shehi ne shi babban malami ne shi fa'idatun saniya fa'ida ta biyu qala yahya bin khalid al-burmaki yahya bin khalid al-burmaki ya ce rahimahullah eh. ibni eh. alayka bi kulli naw'in min min al-ilm yace ka lizimci kowane irin nau'i na ilimi fa uzmin wato kai riko da ilimin wa innal mar'a aduwwu ma jahil domin shi mutum maki ne na abin da ya jahilta wa ana akrahu an an takuna aduwwu shay'an min al-ilm ni ina kyaman ka to maki wani abu na ilimi to idan shi ya haya na nufin kowane irin ilimi har philosophy eh? har philosophy da mantik domin su wa'annan baramika su ne mutanen da suka buɗe ƙofa har ainihin zindikanci, da kuma Filosofi da ilmul kalam ya samu ya yadu a cikin daula na musulunci a lokacin daular banu umayya ba ta buɗe ƙofa ga ainihin filosofi ko mantik ko ilmul kalam ya yi tasiri ba mafi yawan shugabanni na banu umayya salafiyu ne wato ahlus sunna ne su su sarakuna na banu umayya ba su da matsala na aƙida galiban su matsalan su kawai an samu su daga cikin su suna nan zalunci da kuma saban Allah sa kuma a lokacin su su bani umayya suna matkar yaƙan me suna yaƙan bid'a suna yaƙan zindiƙanci suna yaƙan kafirci a zamanin su saka kafirci da bid'a da zindiƙanci bai samu ya yaɗu a zamanin su ba amma bayan rasuwar su daular bani abbas an ga lokacin da bani abbas suka hau to zindiƙai sun kusanci ainihin shugabannin sannan kuma ajamawa lokacin da yawa sun musulunta har sun kusanci ainihin daular banu abbas an ba su mukamai to sai ya zama to suka ɗauko littattafan philosophers littattafan mandin, littattafan ilmul kalam suka ɗauko littattafai daga ainihin dauloli na farisa da dauloli na rum suka sa aka fassara su da larabci to a nan ne sai ya zama to irin wayannan ilmuka na philosophy din an fassara shi an shigo da su daula na larabci a lokacin sai ya zamanto larabawa sun fara sanin philosophy to anan ne aka fara tawilin sifofin Allah ana ƙaryata wasu abubuwa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala na fatan gani da haka shi wannan Yahaya ibn khali al-Burmuki in ba na manta ba yana daga cikin mutanen da suka karfafa ainihin philosophy to shi maganar da yake faɗa din nan zai zama to yana da alaka da cewa mutum makiyi ne ga abin da ya jahilta to zai iya yiwa yana nufin hadda ilimin filosofi in dai kaga mutum na sukan filosofi ko yana sukan mantik to kila kaza kaza da sauransu amma yana nufin ilimi na shari'a sai mu ce wannan madalla da wannan hmm. an gane ku qala ibn jawzi wato ibn jawzi yana cewa Allah ya masa rahama ibn ma yatashaghalu bil hadith daga cikin su akwai wanda yake shagaltuwa da hadisi wa ilmi da kuma ilimin hadisi kuma da kuma shagaltuwa da da wato ma'ana yana shagaltuwa da hadisi da ilminsa da kuma inganta shi la'allahu la yafhamu jawaba hadisa kuma zai iya yiwa shi bai fahimci jawabin wani abin da yake faruwa ba shi ne ya haddace hadisi ya haddace ilmin hadisi da kuma inganta shi amma baya fahimtar abubuwan da ke faruwa kawai yana daukar hadisi ne gundari kawai zai fassara ولعل عنده حديث أسلم سالمها الله وتقيل أوجن شيلا ده حديث أسلم سالمها الله حديث ده النبي الدعاء قبيلة أسلم نعم مئة مئة طريق ينا ده هنيوي نري wato yana da shawayin shawayin na hadisin amma fitar da fikihun ba yadda zai fitar da fikihun yayi istinbadin hadisin bai sani ba faqad hukiya li an ba da al hadith Hakika an hikaito mun daga wasu sashen ashabul hadis annahu sami'a juz'a ibn arfa arfa shi lalle ya saurari karatun juz'u na ibn arfa an biya da sharif daga malamai dari kawai in yace daga wajen wani malamin sai koma wajen wancan kawai shi abin da ya shagaltu da shi kawai a karanta da shi juz'u ibn arfa ba wai ba tikiyunta ba yana so ya haddace isnadin ne kawai ya shagaltu da ainihin isnadin da kuma haddace matani wa kana indahu 70 nuska yana da ainihin gwabi nuska saba'in. Hmm. na ainihin juzu na ibn arfa wa minhum man yajma al-kutub daga cikin sa zakwai mai tattaro littattafai wa yazauha ya saurare ta ya haddace ta la yadri ma fiha amma bai san abin da ke cikin ta ba la min sihati hadithiha kai bai ma san abin da ke cikin ta bangaren ingancin hadisi wala min fahim ah, ma'ana ko kuma ta bangaren fahimtar ma'ananta wa tarahu yaqul al-kitab fulani sama'i za ka ce yana cewa alkitabul fulani sama'i littafi kaza yana daga cikin littattafan da naji a wajen malamai wa indi lahu nuska ina da nuska daga gare za ka ɗauka babban malami ne ba da ka ɗauko mai matsala na fatawa za ga bai san komai ba wal kitabu fulani wa fulani wal fulani qad littafi littafi na wani da littafi kuma littafi kaza da littafi kaza ala alima ma indahu min haythu fahimu sahih wato ya san abin da ke wajensa ta wajen fahimtar sahihi din shi da kuma mai raunin sa eh mai haisu fahimi na mai haisu fahimi sahihi wa sahihi ta wajen fahimtar sahihi min gimi, wajen fahimtar ya inganta a ingantaccen shi da kuma mai raunin shi kada saddahu istibaluhu bidalika hanil muhim wato shagaltuwar shi da wannan ya kange shi daga muhimmi na ilimi na huwa kama qala al-hadi'a al-hudai'a al-hudai'a shi kamar yanda mawakin nan hudai'a ke cewa ne zawamiru lil akhbari la ilma indaha masu tattaro labarai suna tattaro labarai littafai littafai amma babu ilimi a wajensu da ainihin gwargwadon da abinda ilimin ya kumsa sai dai kamar ilimin raƙumma kamar salin himari amilu asfara ilimin raƙuma kawai shi ne a tattara musu ainihin wannan littattafai a bayansu sun tattaro littafan amma ba sa sanin abin da littafan ya kusa A gani to akwai mutane irin wayannan masu tattaro labarai sun tattaro littattafai littattafai da labarai amma ba su da ilimin komai ba a san fikihunta ba sai dai kamar ilimin raƙuma kawai shine a tara musu littafan a bayansu su ta tafiya shikenan ثم ترى منهم ما يتصدر بدقان sannan za a ga wanda daga cikinsu yana ainihin da'awan cewa shi ya kware ruwaya ya san ruwaya da kyau wahadaha cewa shi ya kware ga ruwaya kawai ita kaɗai na'am fa yamuddu yadahu ila ma fa ila ma min shughli sai ya ringa mika hannayensa zuwa ga abin da bai shafe shi ba fa in afta afta idan ya bada fatawa sai ya kuskure wa takallam fil usul khalas idan yayi magana game da usul sai kaga ya cakuda ainihin ƙarya da gaskiya ya cakuda daidai da kuskure an gani to irin wayannan su ne kaga mutum ya shagaltu da wani abu amma yana so ya magana kan wani abu to irin wayannan suna da tasadduri da awan shugabanci su da awan su manyan malamai ne amma ba su san komai ba kuma tsara littattafai da haddace ni ba shi bane ilimi dole sai mutum ya san ka'idojin kowane ilimi eh mutum na iya gaga shi da manya-manyan library yana da library amma makon ba malami bane shi ba lalle bane don mutum ka ganshi da library ka dauka malami ne wani Allah ya bashi arziki da zai iya mallakar littattafai kala-kala nuska-nuska amma kuma a fage na ilimi shi miskini ne misali ana samun haka da yawa Eh, wani kuma ga yana da karancin library amma ko malami ne akwai irin wannan sunan malamin nan na saudiya wannan daga cikin wanda suke cikin ayatu kibarul ulama din nan wannan a abdur anam yau yau afifi abdurrazak afifi to shi yana da karancin library shi da yau, amma ko ban malami ne sosai shi yana shi yana yana da usul in ka kai ziyara library a eh, sai ka rena shi amma ku fara tattaunawa da shi ko sai ka cewa shi ba karamin malami bane shi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim eh, eh, na'am qala al mu'allif rahimahullah mawallafin wannan littafi Allah ya masa rahama ya ce hadha al hadith min akbar al hujaj adamiha wannan hadisi yana daga cikin mafi girman hujjoji masu rusa masu fasa kwakwalwa na alihali tawi eh addima kwakwalwa hmm. masu fasa kwakwalwa na masu tawili na'am alladhina yuharrifuna nusus as-sifat masu karkatar da ainihin nasoshi na sifat an zahiriha eh yadullahi su ce qudratullah hmm. waja rabbuka su ce waja amru rabbika an gane masu karkatar da nasoshi na sifofi daga zahirinsu na bila dalil min kitabillah ta'ala ba tare da wani dalili na littafin Allah ta'ala ba wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, wa innama yuharrifunaha bi shubahin batila kawai suna karkatar da ainihin sifat ne da shubuhohi batattu na'am hum fiha mutanaqiluna mutatarribun su a cikin ta suna tanakudi kuma suna suna karo A gani za ga cewa suna suna tanakudi sai kaga a wani waje sun tabbatar da sifat a wani waje kuma sun kore za su ce ma sun yarda Allah yana ji Allah yana gani Allah yana da kudura yana da irada amma ba su yarda Allah yana yana soyayya ko yana yarda ba ba su yarda Allah yana so ba ko Allah yana yarda ko Allah yana ki ba su yarda Allah ya daidaita kan al'arshi ba amma sun tabbatar da wasu sun kore wasu yace izlaw kana al-murad khilaf al zahiriha kama yaqulun domin lalle da ya kasance manufa shine sabanin zahiri kamar yadda suke faɗa bayyanahu Allah ta'ala wa rasuluhu da Allah yayi bayani da manzon Allah da mun ga wani karina wanda zai hukunta cewa istawa ma'anar shi istaula ne da mun ga inda Allah ke cewa wa Lahu alaihim sai ya zamanto ma'anar shi iradatul azab a gane to babu inda aka faɗa haka a cikin Qur'ani ko hadisi istawa yana nan ala zahiri wa Lahu alaihi yana nan ala zahiri cewa Allah yayi fushi da su law kana zahiruha mumtani'an 'ala Allah da ya kasance zahirin shi ya halu ga Allah kama za'amu kamar yadda suke za a rayawa na bayyana Allah wa rasulu da Allah ya yi bayanin sa da manzansa kama fi hadha alhadith kamar yadda yake cikin wannan hadisi no kana zahiruha la'iku billahi mumtani'a da ya kasance zahirin ta wanda ya dace da Allah da a ce ya hannu ga Allah la kana fil kitab wa sunna man man wasafa Allah ta'ala bima yamtani alayhi min wasfin layi ta'ala bima yamtanu alayhi da ya kasance a cikin qur'ani da hadisi da an samu siffofin siffofi min wasfin layi ta'ala bima yamtanu alayhi eh da ya kasance daga cikin siffofin Allah ta'ala da abin da ya hadu gare shi ma la wanda ba a iyakancewa da mun ga irin wayannan siffofi wanda ba a iyakance su eh, bi kulfa illa bi kulsa. sai da wahala wa hada min akbaril mahal wannan yana daga cikin mafi girman ainihin wato abin da yake yayi karo da hankali Ashar. hada ah. na wallafi bi hada alqad wallafi wato mu wadatu da wannan gurgudu din min al na misalai takuna librasa li gairiha domin ya zama to fitilla ya zama haske ga wasunsu an gane ku an mu fahimci wannan gurgudu zai zama to haske gare mu wanda zai nuna mana sauran wa illa fal qa'idatu 'inda ahli sunna wal jama'a in ba haka ba qa'ida a wajen ahli sunna wal jama'a ma'rufatu sanadiya ce wa hiya ijra'ul ayati sifat wa hadithiha ala zahiriha shine gudanar da ayoyin sifat da hadisai na sifat ana gudanar da su ala zahiriha min ghairi tahrif wala ta'til ba tare da tahrifi ba wato ba a karkatarwa sannan ba a tadili ba a kore sifofin Allah la tasdif wala tamthil باب أينهم تبيين في باب التمثيل فتقدم الكلام على هذا المستوفى في قواعد حقيقة مغانا يا قبات أكون وانا شكتش أشكين قائدو جينا نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين ديكا يقول زنت برق الله وبنجي جنتا لكي رب الملام رب الملام نعم رب الملام أنا عايز أحمل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أمثلة من تفاضل العلماء na ainihin fifikon malamai wa min as-sahaba wa man ba'dahum yace wa zaka malamai ne duk wayannan malamai ne amma sai ga wannan malami ya wancan malami to menene ke kawo fifiko na wani malami kaga wani malami ya wani malami daraja na'am wa man ba'dahum bi kasratil ilm wa inna ma yatafadalu ulama kawai malamai suna fifitar juna ne minan sahaba malamai na sahabbai na wa man ba'dahum da wanda ke bayan su suna fifitar juna ne da yawan ilimi aw jawda ko kuma kyawun ilimin zaka wannan wannan malami wannan malami amma wannan ya fi wannan yawan ilimi wa amma ihadatu wahid ah, bi jami'i hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma kewayewan mutum daya da dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce ga wani mutum daya ya kewaye duk hadisan manzo Allah babu hadisin da bai sani ba fa hada la yumkin iddi'ahu qat wannan kwata-kwata bai yiwuwa a yi awan shi kun gane a yi awan ga wani mutum babu hadisin da bai sani ba to wannan magana ba zai yiwu ma a yi awan shi ba wanda ma yi awan shi yayi ƙarya wa tumira zalika bil khulafa'ir rashidin wa atabir zalika wato lura da wannan da khulafa'ur rashidun ka lura da khulafa'ur rashidun radiyallahu anhu na'am hum hum alamul umma alladhina hum alamul umma wanda su kula fa'u rashidun su ne mafi ilimi cikin al'umma bi umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa sanin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnatihi wa ahwalihi su suka fi kowa sanin sunnan manzon Allah da kuma halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khususan as-siddiq radiyallahu anhu musamman ma Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yadda alladhi lam yakun yufariquhu hadaran wala safaran wanda bai zaman to yana rabuwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a zaman gida ko tafiya a zaman gida suna tare a tafiya ma suna tare galiban bal kana yakunu ma'ahu fi ghalib al-awqat a ya kasance yana kasancewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin galibin lokuta mafi yawan lokuta hatta annahu yasmaru inda indahu bil har ma yakan yi fira a wajen manzon Allah da dare bi umuril muslimin dangane da al'amuran musulmi kan tattauna da Abubakar kan al'amuran musulmi yadda za a yi a hallale su kadhalika umar bin khattab haka nan umar dan khattab radiyallahu anhu fa innahu sallallahu alaihi wasallam kaseeran ma yaqul to lallai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa ya kasance yana cewa aqaltu ana wa Abu Bakr wa Umar na shigo ni da Abubakar da Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr da Umar na fito ni da Abubakar da Umar an gane kaga wannan mafi yawan al'amuran manzo Allah wayannan bayan Allah za su san shi ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر sannan lalle yadda al'amari yake duk da haka duk da irin yadda wayannan bayan Allah suke rizinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambayi Abu Bakar radiyallahu an an mirabil jadda game da gadon gadon kakan ya mace qala malaka fi kitabillahi min shay malaki fi kitabillahi min shay sai Abu Bakar yake cewa malaki min shay'in fi kitabillah ke din nan baki da wani abu a littafin Allah an ji Abu Bakar وما علمت وما علمت لك في سنة رسول الله من شيء وما علمت kuma ban san cewa kina da wani abu na gado ba a cikin sunan annabi na duba qur'ani ban ga kasanki ba ba walakin dai zan tambayi mutane su waye na sanin ilimi zai tambayi ma ilimi daga cikin sahabbai daga cikin sahabbai zan tambayi malamai daga cikin su wala Allah sun sani kaga wannan ne addini duk ilimin ka akwai abin da zai kubuce ma idan abu ya kubuce ma baka sani ba sai ka tambi wani zai iya yiwa wannan ma bai kai ilimin ka ba a gani zai wa wanda zai baka amsa ma ka bi shi ilimi amma sai ga shi kuma Allah ya taimake shi ya bashi nasibi ya san wannan abin da kai baka sani ba to dan kasancewan wannan bawan Allah an tambaye shi ya bada wannan fatawa baya nuna cewa kai ya fi ka ilimi fasalahu ah, sai ya tambaye su fa qama al-mughira bin shu'ba sai mughira bin shu'ba sai ya miƙe wa muhammad bin maslama da Muhammadu bin maslama kaga waɗannan ba su daga cikin manya-manyan sahabban ba su daga cikin wanda za a ce sun kowa ilimi a cikin sahabbai kama gashi abubakar ya tambaya sai mugira bin shuba ya miƙe da Muhammadu bin maslama wa shahida annan annabiyya sallallahu alaihi wasallam a sudud sai suka shaida cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta ɗaya cikin shida wa kad ballaga hadhihi suna Imran bin Hussain. to wannan suna ya kai zuwa ga Imran bin zai lawa anhu ma na'am أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي shi حديث إسنادي ya أبو da يروي تود daga hadisun a kabisa bin bin du'aib bin zu'aib eh na da turuk mursala min hadisu imran bin husayn an gane ko hadisin bai inganta ba amma hadisin na da yana da hanyoyi suke mursalai amma haka نعم يشي وليس هؤلاء الحاج ابن حجر تمام لن يسمى قال البخاري وانا اي قال البخاري وفي تركيز العبيد ضعيف نعم to bari mu zo mu biya mu gani wa qawl al-baghawi hadithun hasan تبلغ هذا الظلم إمرار بن كفاية نعم إيه أنا مرسل ضعيف مرسل رواه الإمام مالك إن شاء الله شو أنا شيء مقبل هذا أفاديس مقبل هذا أفاديس قال الحافظ في التلخيص وإذناده صحيح لثقة رجاله إلا أنه مرسل فيما فيما يتبتد شوى مرسل لسه فإن كبيسة لا يسوق له سماء من الصديق من الصديق ولا يمكن شهوده للكسة wannan shi ne kawai wato hadisin ya inganta amma sai mursal ne shi da zai samu ainihin shawahid da zai daga ba shi ya inganta na'am Ya ce, wa laysa haula salasa ah, misla bai bak wato nan guda uku ilimin su bai kai ilimin Abubakar ba wa yi min al-khulafa ba ba ba bi ja cewa nan uku karatun su bai kai na Abubakar ba da wannan sa daga cikin kulafa. kaga wannan yana karantar da mu darasi duk ilimin malamin zai iya zamantowa wani abu ya kubuce mai to karamin ɗalibi zai iya gano wannan abin to kasancewa karamin ɗalibi ya gano baya nuna cewa ai shi nan ashe ma malam wani bai san komai ba ashe ma malam wani ma ya fi ɗalibi ya fi malam wani ɗalibi wani ya fi malam wani ilimi to wannan yana daga cikin tunanin wasu shi yasa na ga wani malami baya sa a mai gyara shi tunanin san an mai gyara wanda ya mai gyara ya fi shi ilimi wannan ba haka bane a gane zai iya wa a dunkule ka shi ilimi alal ijmal amma kuma ko su kun masail wanda shi Allah ya taimake shi ya gano kai ba gano ba to idan ɗalibin ya faɗakar da kai ka ɗauki wannan ka fa'idanci da shi wannan ba shi daga cikin suka ga iliminka an gano wannan ko to da a ce mutane za su gano wannan to da ba matsala to za ka shi kanshi wanda ya ma gyara sai ga yana wani fankama ai alhamdulillah ni ne na gyara wa malam wannan irin shi din nan shi ba shi kanshi ya dauka shi ma mai ilimi ne wannan gyaran da ya ma shi ba malamin shi ma kanshi yana ganin tunda ka mai gyara to ka bi shi ilimi ke nan in ya yarda to sai ga dalibin shi girman kai ya shige shi dan yawo malam babban malamin gyara shi ba malami girman kai ya shige shi ya zan karbo gyaran in na karbi gyaran ya bi ni ilimi kenan kaga duk bangarori guda biyu sun yi kuskure to ba haka bane al'amarin kai ɗalibi za ka yi wa malami gyara ko malamin nan ya fi ka ilimi tuntun kau a gani da kuma kai malami za ka iya amsan wannan gyara din amsan wannan gyara bai nuna cewa wancan ya fi ka ilimi ba kowa da matsayin da Allah ya bashi an gane ku ثم قد ثم قد اختص بعلم هذه السنه gani sannan su din nan wayannan guda uku qad iktasu bi ilmi hadhihi sunna hmm, allati qad ittafaqat al umma ala wato sun keɓanta da sanin wannan sunna din

za mu iya karanta shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يجي وقال صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجي من مات وليس في عتقه عنقه من مات وليس في عنقه بيعة ما سميت الجاهلية duk wanda ya mutu alhali ba mu baya a wuyansa ga shugaba to yi mutuwa mutuwa na jahiliya an gane wannan aiki. ya ana halar jahiliya kuma halin fauda domin su mutanen jahiliya su mutane ne marasa tsari mutane ne masu fauda Nazina la yakhda'una li sultan wanda ba sa mika wuya ba sa jawuwa ga shugaba wani ali amirin ba sa jawuwa ga wani amir hali halar jahiliya wannan shine halin mutanen jahiliya to mun ga mutane masu yawan tawaye ga ainihin shugaba ba sa yin biyayya gare shi sai mu ce wato suna da wani kaso daga cikin kaso na jahiliya ko da suna sallah suna azumi suna zakka amma suka zama to masu yin tawaye masu yin zanga-zanga masu yin bore ga shugabanni to wa'annan tare da su akwai mai kenan akwai jahiliya an gane ba sai lalle mutum ya zama to kafiri yake da jahiliya ba duk mutumin da yake da fikira na ainihin kawarici to tare da shi akwai jahiliya mutumin da yake da fikira na ikhwanul musulmi fikira na sururiya duk nan gaba daya suna kira zuwa ga yin bore ga shugabanni an gane yayi suna kira zuwa ga inkarul alali ga shugabanni duk mutanen da suke da irin wannan tunani na ainihin motsar da ainihin gama garin mutane a yi tawaye ga shugaba ko a yi zanga-zanga ga shugaba to nan mutane suna da wani kaso daga cikin kaso na jahiliya tare da su. Na'am. Walhasil wato abin da ya tabbata annal umurar jahiliya kulluha mazmuma lalle al'amura na jahiliya dukan su gaba ɗaya abin zargi ne kulluha mazmuma wa wanuhina an tashabbu bi ahli jahiliya an hana mu yin kamanceceniya da mutanen jahiliya a cikin duka al'amura ba jahiliya ta intahat bi bi'sati annabi sallallahu alaihi amma fa a sani jahiliya ta kare da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da bi'sati zahalat jahiliya da amma bayan aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam sai jahiliya amma jahiliya na gaba daya sai ta gushe na waje al wal iman sai ilimi ya zo da imani nazala al-qur'an wa sunna qur'ani da sunna ya sauka wa intashara al-ilm ilimi ya yadu cikin al'umma wa zahal al-jahl wa jahilci ya gushe wa ma dama al-qur'an mawjuda matukar qur'ani yana nan wa sunnatu nabawiyya ta manzan Allah tana nan wa kalamu ala al-ilm ya zama to maganganun ma abota ilimi akwai su suna nan la jahiliya to babu jahiliya in dai har wa'annan suna nan kuma ana aiki da su to lalle babu jahiliya eh eh shi na halin jahiliya da hannu wato ina nufin aljahiliya al'amma an gane domin za ga wannan shi ne fahimta na sayar kudu sai da yana ganin yanzu muna cikin wani irin jahiliya ne yanzu al'umma suna buƙatar su yi wato su jaddada addininsu suna buƙatar su sace kalmar shahada saboda duniya yanzu ta yi rida saboda me yasa yace sun yi rida duniya yanzu wai a cewansa ba sa hukunci da shari'a na musulunci saboda al'umma suna buƙata su dawo zuwa ga musulunci kamar yadda aka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a takaice sai rufudu ya kafirta mujtama ya kafirta duniya ga baki daya cewa duniya yanzu tana buƙatar sabon kalmar shahada tana buƙatar ta jaddada ainihin imaninta an gane to saboda haka yana kiran duniya yanzu jahiliya to shine Sheikh Fauzan ke raddi a fakaice cewa jahiliya amma a ce yanzu muna cikin jahiliya kawai a yi shiru kuskure ne an gane wannan ko yanzu jahiliya amma ta riga ta gushi amma annahu yabqa ba'd al-jahiliyyah fi ba'd amma kasancewa a ce wani sashen jahiliya yana raguwa ga wasu sashen mutane a fi ba'd al-qada'i eh zalika kama ce ana iya samun ku mutane wanda tare da su akwai jahiliya za ga wani wasu mutane har yanzu suna bautan gumaka wasu mutane har yanzu sun yarda akwai Allah uku wasu mutane suna kabilanci suna ƴan ƙasanci wasu mutane suna ɓangaranci, ko to irin wannan ai har yanzu ɗabi'a ne na me na jahiliya ko kuma akan samu jahiliya har yanzu cikin wasu ƙabilu za ga wasu sashen ƙabilu tare da su akwai wasu siffa daga cikin siffofin jahiliya ko kuma a wasu sashen garuruwa akan samu jahiliya kamar yanzu a ƙasar china har yanzu akwai jahiliya mai girma mutanen china ba su yadda akwai allah ba mutanen china suna bautan gumaka har yanzu to mutanen russia su ba sa ma bautan gumakan ba sai da akwai allah ba an fahimta da ai hmm. mutanen russia suna fada da musulunci a fili misali kaga irin wannan sai mu ce wa'annan mutane suna cikin jahiliya jahiliya jahiliyatu juz'iyya kuna maujuda? ita jahiliya juz'iyya ba jahiliya amma ba akwai ta amma mutum ya saki kalmar cewa yanzu duniya muna cikin jahiliya yana nufin jahiliya amma to wannan kuskure ne mai girman gaske wani hada lamma sami annabi sallallahu alaihi wasallam rajula yuhayyira akhahu to saboda haka lokacin da annabi ya ji wani mutum yana aibanta dan uwansa bi qawli ya ibn sauda yace wa dan uwansa ya kai ya kai dan fadar mata qala lahu ta'ayyatu bi ummi an wani abu ya hada su daga cikinsu wani bawan Allah zamanin annabi wani abu ya haɗa shi da ɗan'uwan shi musulmi a gani da ya ji haushi sai ce masa da sauda ya kai ɗan bakar mata a gani kenan yana aibanta ainihin bakar fata kaga wannan nau'i ne na wariyar launin fata a gane wannan saboda shi balarabe ne shi kuma bila bakin fata ne sai ce masa ya kai ɗan bakar mata Ƙwalawa a yarzaho bi ummi sai annabi ya ce masa, shin za ka aibanta shi da mahaifiyarsa? Na kamrun fi ka jahiliya. Lalle kai mutum ne tare da kai akwai jahiliya. Kaga wannan bawan Allah da aka ce tare da shi akwai jahiliya sahabi da shi. Saboda tare da shi akwai wariyar launin fata a lokacin. Manzo Allah ya yi masa zafi ya yi masa fada ya ce wannan abin da ka aikata jahiliya ne. An gane wannan ko? To kaga wannan bawan Allah an masa wa'azi ya gyara. tunda har ga masa wa'azi ya gyara shi kenan ya rabu da wannan jahiliya din idan mutum na da jahiliya na kabilanci ko yana da jahiliya na wariyar launin fata ko yana da jahiliya na ainihin na bautan gunki sai aka yi masa wa'azi sai ya janye shi kenan ya rabu da wannan jahiliya kenan an gane ko wannan shi ne na'am ya ce um, wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba fi ummati min umuril jahiliya wato abubuwa guda hudu cikin al'umma ta suna daga cikin al'amuran jahiliya la yatrukuna hunna su mutanen jahiliya ba sa rabuwa da wayannan abubuwa su mutanen jahiliya ba sa rabuwa da su a gane abubuwa guda hudu a cikin al'umma ta suna daga cikin al'amura na jahiliya su mutanen jahiliya ba sa rabuwa da su in dai har akwai wannan to akwai jahiliya ga mutane asanu fil suka ga nasaba da faqru fil ansab kaga mutun yana suka ga nasaban wasu yana cewa su suke da asali kabila kaza ba ta da asali to wannan jahiliya ne da kuma alfahari da ainihin mukami mutum ya riga alfahari shi ya fito gidan sarki ya riga alfahari shi da irin matsayin da yake da shi wannan ya hada lal mayyit da kuma wato kukan mutuwa daga murya a yi ihu yayin mutuwa a wasu da najo da kuma roƙon ruwa da taurari alhari a ringa roƙon ruwa da taurari misali a ringa ɗauka taurari suke saukar da ruwa sai a roƙi ruwa da su da taurari misali to wannan yana daga cikin al'amura na jahiliya in ma ya zama to a roƙi taurarin cewa taurari su saukar da ruwa ko kuma ana ganin wato fitowar taurarin shine sababi na me na saukar ruwa misali to duk wannan gaba ɗaya yana daga cikin al'amura na jahiliya wadalla ala annahu tabka ashiya min tabka ashiya min umurul jahiliya sai wannan ya nuna cewa wasu abubuwa daga cikin al'amura na jahiliya suka ragu a cikin wasu mutane wani mazmuma kuma na abubuwa na jahiliya abin zargi ne lakinnahu la la yufakkaru biha lakin nahu la yakfur biha sai shi wannan wanda ya fada cikin wannan al'amari na kabilanci da alfahari da ainihin matsayi da alfahari da dangantaka baya kafirta da ita lakin jahiliya amma zalat walillahi alhamd sai dai jahiliya amma ta gushe walillahi alhamd an gane ku na'am Za a iya samu ga Usama samu bin Zaid ibn Gini akwai bai baka gima na'am eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, kamar inda aka yi bayani jiya cewa yau insha Allah za a gudanar da dauniya na tafsir to abin da ya ka saba bayani a kan shi ne za tsara mai tawa lallai mu sani wannan tafsiri babu wanda za su tsaya su jajirce a kan